أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata in sha Allah darasinmu na yau zai kasance dangane da hasada da kuma hakikaninsa inda za mu ga menene malaman akhlaq suka yi bayani dangane abin da ya shahi hasada me hakikanin shi me kuma matsalolin da yake tattare da shi da kuma hatsarin shi a cikin rayuwar musulmi na duniya da ma makomansu ranar tashin kiyama da fatan Allah subhanahu wata'ala zai fa'idantar da mu cikin abin da za mu ambata yana cewa inna ahadar raza'il akhlaqiyya al-ukhra allati iqtaranat ma'a nata'ij salbiyya kabira fi hayatil fard wal mujtama hiya sifatul hasad ɗaya daga cikin miyagun sifofi na akhlaq ɗaya daga cikin miyagun ɗabi'o'i na akhlaq miyagun sifofi na akhlaq wanda za mu iya ganin kenan tana ɗauke da natijoji masu munin gaske da yawan gaske masu girma a cikin rayuwar mutane a matsayinsu ɗaiɗaiku hakanan a cikin rayuwar mutane a matsayinsu al'umma shine hasada gina hasada ɗaya ne daga cikin miyagun ɗabi'u waɗanda suke tattare da wata wanda yake tattare da miyagun natijoji masu munin gaske masu girman gaske masu haɗarin gaske sawa'in ya kasance akan mustawan rayuwar mutum ne matsayinsa shi ɗaya ko kuma a matsayin rayuwar al'umma ne gaba ɗaya saboda haka lazim ne ya kasance mutum ya yi iltifati sosan gaske ya lura da kanshi sosan gaske kar ya kasance lasa mahalla irin wannan mummunan sifa ɗin ta sace shiga a cikin zuciyan shi har ya zamanto ta cutar da shi mugun cutarwa a cikin al'amarin rayuwansa da ma a cikin al'amarin addininsa watan duniyarsa da lahiransa wa ya'ani kama zakara ulama akhlaq ne ma'anan hasada malaman akhlaq sun yi ma hasada ma'ana kuma sun yi istifada da ayoyin alkur'ani masu girma hakanan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa tsarkaka da ma malaman luga wurin fahimtan menene ma'anan hasada suke cewa hasada ma'anan shi shine alhuzunu ala ru'yatin ni'ma ladal akharin wa wa tamanni zawalaha bal as-sa'i fi tariqi raf'iha an at-taraf al-akhar ma'anan hasada shi ne ya kasance mutum yana yin baƙin ciki yana ɓata ransa yana jin ƙunci saboda me saboda ya ga wata ni'ima a wurin wasu daga cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala sannan yana matuƙan gurin ya zamanto wannan ni'ima ɗin ta gushe kai ba ma wannan gurin ba kawai ba zai isu da shi ba bali sa'ai fi tariqi raf'iha an tariq al-akhar aw an al-taraf al-akhar yana kokarin ya ga cewa yayi sa'ai yayi aiki domin ganin cewa ya kawar da wannan ni'ima din daga waɗannan bayan Allah subhanahu wata'ala ne watan kenan za mu iya ganin ma'anan hasada yana ƙunshe a cikin waɗannan al'amura guda biyu shi ne na harko zamanto mutum ya ga ni'ima kuma ya yi gurin gushewan wannan ni'ima ɗin daga waɗannan ma'abota ni'ima ɗin abu na biyu shi ne ya kasance ya yi sa'ayi domin ganin cewa ya kawo da wannan ni'ima ɗin kina wannan ayyuka ne guda biyu wanda shi mai hasada yake ƙoƙarin aiwatarwa a lokacin da hasadan ya motso masa ransa ya ɓaci na harko sannan ya kasance na biyu ya yi ƙoƙarin ganin cewa in har ni'ima ɗin ba ta gushe ba da kanta da kanta sai ya ƙoƙarin ganin cewa shi ya gusar da ita wannan shine ma'ana hasada saɓanin abin da ake kira gibda shi gifta ya bambanta da hasada shi gifta yana nuhin ga wani abin alkhairi ga wani ni'ima a wurin wani bawan Allah ba za ranka ba zai ɓaci ba sannan ba za ka yi guri bai zamanto wannan ni'ima din ya gushi amma za ka yi fatan Allah subhanahu wata'ala ya baka irin wannan ni'ima din ko hiye da ita wannan shine ma'anan gifta wanda yake shi ne sifan da aka san muminai da shi mumini baya hasada sai dai yana gibda cikin ayyukan alkhairi kenan hasada ya shahe miyagun mutane wanda ɗabi'unsu ba su gyaru ba ɗabi'unsu ba ɗabi'un musulunci ba ne ba su ginu ba a cikin koyarwa na addinin musulunci su ne za su ɓata ransu saboda Allah ta'ala ya azurta wani saboda Allah ta'ala ya ba wani ni'ima sai zaman toransu ya ɓace sun yi baƙin ciki sun shiga cikin kunci sun yi fatan gushewan wannan ni'ima din in ma bata gushe da kanta da kanta ba ko kuma wani ya zo ya gusar da ita za su yi kokari su kan kansu ya zama tun sun shiga cikin aiki tukuru ganin cewa sun kawar da wannan ni'ima din wannan shine ma'anan hasada yake cewa innal hasada yamla'u ajwa'ar ruh al-insaniyya bizulma shi hasada yana daga cikin miyagun natijoji da kuma tasiri da yake da shi a cikin zuciya shine yakan cika zuciya da duhu abinda da yake bukata shine zuciya ta cika da haske zuciya ta cika da tsarki zuciya kasance babu wani hikidi babu wani mummunan sifa a cikinta sai son Allah sai son bayan Allah sai son alkhairi sai son aiwatar da aikin alkhairi abin da ake bukata ga zuciya kenan amma babban abin da hasada yake yi da kuma babban natija wanda yake da munin gaske wanda yake samar da shi a cikin zuciyar mutum shine zamanto ya cika zuciya da duhu wa yushawwihu ma'aliman nafs sai zamanto dukkanin alamomi na alkhairi wanda zuciya take dauke da shi sai zamanto ya gurbatar da shi ya ɓata kamanninsa wa yuthiru fil mujtama al bashari adam al amn wal qalaq wat tawatur الناشئ sira'in nafsi الصراع النفسي بسبب دوافع na biyu daga cikin miyagun natijojin da hasada yake haifar da shi shine ya zamanto ya motsar da Mai rashin aminci a cikin mushtama a cikin rayuwar mutane na yau da kullum ya zamanto babu aminci sannan babu kwanciyar hankali sannan ya zamanto al'amura sun rikirkice sakamakon na ta'ishi na hasada wata wanda yake ya bugo ne daga me daga halat watan halayya wanda suke kai suna kawowa suna kokowa da junansu a cikin zuciya saboda me saboda abubuwan da hasada take haifarwa. wanga yana hasadan wannan wannan yana hasadan wannan sai zamanto kowanne daga cikin zuciyar shi yana kunshe da sharri baya tare da alkhairi duk inda ya ga ni'ima fatan shi duk inda ya ga ni'ima ga wani bawan Allah fatan shi wannan ni'ima din ya gushi. ya zamanto shi ya samu wani lokaci ko da ma shi ba zai samu ba abin da yake muhimmanci ya zamanto a wurin shi shine zamanto wannan ni'ima din ta bushe sai ya farin ciki sai hankalin shi ya kwanta sai ya samu natsuwa in ni'ima din bata gushe ba da kanshi zai kokarin ganin cewa gusar da ita ta kowane hanya domin samun lahiyan shi da sauƙin shi ya kasance a cikin gushewan wannan ni'ima din ne in har ni'imar bata gushe ba tana nan har ya zaman tuma tana kara bunƙasa ne tana ci gaba to shi kuma cutansa yana ƙara yana yana yana ƙaruwa ne yana cutuwa sosai zaka gan shi kamar mutum da baya da lahiya saboda tsaban hasada kenan wannan muna iya ganin natijoji ne wanda suke da haɗari sosan gaske sakamako ne masu muni wanda hasada yake haifarwa a cikin mutane a mustawansu na ɗaiɗaiku a mustawansu na al'umma a mustawansu na ɗaiɗaiku shine mun ce yakan samar da duhu yakan cika zuciyar mutum da duhu wanda ana bukatar zamanto zuciya ta cika ne da haske banda wannan sai rashin aminci saboda duk lokacin da kake da ni'ima hankalinka baya kwance wani yana fata wannan ni'ima ya gushe kuma ya zo ya gusar da shi don baka da kwanciyar hankali hakanan kuma baka da natsuwa hakanan kuma al'amura za su rikirkice saboda ayyukan da mutum zai iya yin imali wurin gusar da wannan sifa wannan wannan ni'ima ɗin duk abubuwa ne wanda za su kawo matsala a cikin mujtama sai zamanto al'umma rayuwanta ya yi kunci ya lalace babu wani wanda zai natsu da wani babu wani wanda zai ji daɗin zama da wani saboda haka kenan yake cewa innal hasuda laysa lahu raha fi dunya wala yatana'am fil akhirah shi mutum da yake da hasada lallai ya da raha a cikin wannan duniya din sannan ba shi ba ni'ima ranar tashin alkiyama saboda me saboda Allah subhanahu wata'ala zai yi watsi da duk ayyukan da yayi yi ya zo cikin ruwayoyi wanda nan gaba za mu gani kan cewa hasada yakan kone. kyawawan ayyukan mutum ya zamanto baya da komai kamar yadda idan wuta aka kunna wuta a cikin kiyawa wanda yake bushashe ya ka gani zai zamanto duk wannan kiyawan ya gushe kawai sai zamanto dukkaninsa ya kone sakamakon mai sakamakon wuta to kamar mutum da yake hasada kamar yana aika ma kyawawan ayyukansa ne wuta bai sani ba saboda ka ba shi ba ni'ima ranar tashi alkiyama ba shi ba raha a cikin wannan duniya ɗin wa bima anna sa'yahu fi harakatil hayat wa izalati آثار النعمة عن الطرف المحسود فسوف يتلوث بأنواع الجرائم النفسية والأملية da yake kuma babban sa'ayin da shi mai hasada yake kokari ya ga cewa ya ga cewa a cikin wannan duniya a cikin wannan rayuwar nasa shine ya gusar da alamomin ni'ima na shi wanda yake hasada ta kowane hali ya ga cewa wannan ni'ima din ya kauce saboda haka ta wannan hanyar ne zai kasance shi ya gurɓata da nau'o'i na fasadi da nau'o'i na sabo iri-iri zai kama wagga hanya ya gaba ta yi ba ya kama wannan hanya dukkanin su kun ba cikin hanyar Allah ba ne wa min baini zalika al-kizb al-ghiba irtikabi anwa'iz zulm wal udwan bal qad yu'addi bil amr fi halat al-hasad ash-shadida ila al-qatl wa safk ad-dima' aidan yana daga cikin abubuwan da mutum zai yi irtikabi zai yi aikatawa zai yi aiwatarwa sakamakon mai sakamakon hasada zai iya yi karya, zai iya yi giba hmm? zai iya aikata dukkan nau'o'i na zalunci da kuma ƙetar iyaka ke wani lokaci abin zai ingiza shi zamanto mai ya kashe rai ya zubar da jini wannan kenan dun sakamakon me sakamakon hasada ka duba gani irin miyagun laifuka wanda za su iya su bijiro sakamakon hasada sakamakon sifa guda ɗaya rak a cikin zuciyanka bayan ya samar da duhu ya cika zuciyanka da duhu sai zamanto ya rika haiho maka da sifofi miyagu kala-kala in kai karya domin ka gusar da wannan ni'ima bata gusu ba ka shiga giba in kai shi ma ka bai yi ba ka shiga zalunci da nau'o'in irin zalunci daban-daban in ka ga haka din bai ba in ma zai kai har zuwa ga kisan kai da zubar da jini sai ka aiwatar wannan duk me miyagun na ta'ish miyagun sakamako na hasada da kuma hadarinsa wannan kenan Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga wannan mummunan sifa ya kuma sanya haske a cikin zuciyarmu ta yanda ba ta gani sai abin da yake alkhairi sai abin da yake shirya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin